zamanin nan ya zo a rikice abubuwa sun tuɗe ta yadda nan gaba kaɗan 'yan mata ƙanana za su yin shiga su fito kamar tsirara budurwar tamfatsa tamfatsa za ka dinga ganin su suna da mazaje yara da manya tsofaffi da samari duk wanda suka samu za su ringa bin shi duk inda ya ja su wannan wannan wannan ya mabi ai ya mu inna lillahi wa inna ilaihi ta amma ni dai wannan labari bai yi ba ai abin da kai hukuncin ma da ka yanki ni ban ji daɗinsa ba hukuncin da alhajin nan ya ma wata yarinya ciki wani hukunci na mai ciki da alhaji ni da alhaji da ima yarinya to ai yanda aka zo haka mu je musu ba haka bane ita rayuwa yanda duk ka kwaso a kwaso maka ne zaman lafiya mutanen duniya yanzu tsiyanu sun fi yawa a cikin mutanen duniya yanzu in ka ce alƙur'ani ubangiji in ka ce nuna musu Allah za ka yi don su ido ya ce. ba da ta ce ga annabi ba ne kallon ka amma mutum ya kwaso kwaso masa yadda ya kwaso sai kuma yana lafiya ba haka ba ne to kuma ya wallahi ba haka ba ne ai a yanke masa hukunci mai tsanani na sani to abin sani ba in ka zo kana cewa kunga kunga ba za ji da shi ba amma kana kwasowa san zuciya bacin zuciya ko to shi yasa ne kuma nake kima abin nema ne musu da shi nace ku karba mun ta shi za mu zo ke ya ki ki ce mu ba wai ya ba har ki je biyo ba hukuncin ne ba bai ba to abin da yanzu an jima kan fita sai ki je ki zana a da ki mulki to shikenan amma da gaskiya a eh. dinga abu tsakani da Allah eh. mutumin nan a yanke masa hukunci eh. mai tsanani a kai shi kurkuku ta shi aiki mai zafi wanda gobe ma ba zai kuma yi ba wani ma in ya gani ba zai yi ba Allah ki manta da wannan bayani na shaga miki in mutum yadda mutum ya kinkimo kinkimo masa sai kullum lafiya. Kike nan sun sha. Oh, a cikin shi na